ce da za ku kallo wasan da ake kira wasan mazan jiya wato wasan veterans a cikin wannan wasa akwai yan uwa guda biyu wanda duk najeriya an san su wajen kwallo su ne sarkin katsina da general usman katsina dukkanin su kamar yadda na gaya muku sun bar kwallo suna da gwanintar a tara musu da wuri to yau za ku kallon kwallo na gaya muku a najeriya kaf yau ba ba dan kwallon da ya shige wannan wuri za ku ga abin da nake to a wasan bolo muna da abin da ake kira demokradiyya idan kun duba a cikin fili kuma shi ne jibin mu a jihar katsina alƙalan wasa dai tukuna har yanzu jami'ai suka ce ba da ke mun ji karar gwaje na nuna cewa an kai ƙarshen wannan caka tsakanin wa'in zaben ƙungiyoyi ta 'yan mazan jiya kuma a hakika sun nuna mana mazakutan ta kasancewar wasan bolo wasa ce wadda suka gada kuma suka iya tun asarata to masu girma shugabanni a kamar yadda kuke gani da yan wasa nan sun zo sun yi gaisuwa da ban girma ga mai girma shugaban kasa da nuna cewa ne an kai karshen wannan gasar dama kun san dai shi jiki na tsoha ne zuciya ce kawai ta kurciya kuma idan kokari wanda dattijawan sun yi shi Allah shi ne rasu da wa'anda yan majalisa suka yi a yanzu da ƙarfi su da goshi mai girma ambasada ya samu ya saka ci ɗaya wanda wannan ƙungiyar Huh? Is it alright? The, that one? Mr. President, Military Governor, Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, the next item for tonight, after the matches, recyclable presentation to jama'a bayan an yi wasa an samu tim ɗin da ya yi nasara da wanda kuma bai yi ba yanzu haka za a ba da kyauta kuma da zarar yan wasa sun zo zauna zan gaya muku wanda za su ba da wannan Come on,